da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro tare da sallama a safiyar nan ta litinin usman ahmad kabara ne daga nan sashen hausa na murya amurka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa din akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma kacokan a yanar gizon mu ta VOA Hausa da kamar da za ta gabatarwa ita ce. Dawla Salim. Yau Litinin 4 ga watan Yunin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan yadda ake raɗe-raɗen cewa samari ba sa shiga barikin sojoji domin auren 'ya'yan sojoji. mutum zai je ya ga yarinyar soja yana son ta da aure zai aure ta amma daga baya in ya shiga bariki ba abin da zai biyo baya sai wulakanci ko wani daga cikin yaran mai gidan su tozarta shi ko shi mai gidan ya tozarta shi ya wulakanta shi har ta kai ga a kulle shi ga gadirin. a to anya ko ba laifi yayi ba. ba maganar laifi abu ne da yake faruwa zahiri shi yasa ake gudun yaran sojoji. yanzu idan kika tambayi matasa fiye da ɗari hmm. da wuya ki samu casa'in da tara wanda zai ce miki zai iya auren 'yar soja so da gurin irin wannan abu. To bayan wannan kuma za mu ji ta bakin lauya Aliyu Abdullahi game da yau ce fa ranar tunawa da yaran da bala'i ko kuma rikici ke shafa ba su jaba ba su gani ba sakamakon kawai wasu mutane ko kuma ƙasa da ƙasa sun fusata. Sannan muna nan tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Yanzu za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta cewa Shin da gaske ne 'yan matan sojoji a bariki suna wahala a ruwa ga samari farar hula? Sakon farko ya fito ne daga Abdullahi Laki Funtuwa. ya ce 'ya'yan sojoji mata wallahi akwai babban hadari wajen neman su saboda tsoron bugu ko tsawa da dai sauransu manyan kalubale da ake fuskanta idan aka je neman su kenan. To sai sako na gaba shi kuma ya fito ne daga Imam ya hayya soja uba inda ya ce salam yau da gobe tabbas wannan ko shakka babu 'ya'yan matan sojoji a bariki suna samun auruwa da wahala amma duba da cewa samun damar shiga bariki ga farar hula yana da wahala. sai kuma wa'ilu muhammad ya ce yaya za a yi in je zance a ce sai na yi tsallan kwaɗo taufa sai kuma sakon gaba daga muhammad bulama jajiri inda ya ce da gaske ne ba za su auru ba ta kaka kai ba dan hukuma ba kuma kai ba dan sarauta ba mm, ba za ka iya zuwa ba ba za ka iya zuwa ba <laughs> to sai prince husaini mika dan masanin rijau ya ce salam yau da gobe ikon allah hmm hakika wannan abu haka yake domin kuwa ya faru a gabana inda wani soja ya kwashe saurayin yar shi da mari. Sai sako na gaba daga Ali Alhaji Haruna Kiramiso inda ya ce salam yau da gobe ko shakka babu domin wallahi akwai masu son auren 'ya'yan sojoji amma suna sara suna duban bakin gatari domin koginsu na da wuyar fito. Sai kuma Aisha barista Chola Maska ta ce salam yau da gobe ko shakka babu 'ya'yan sojoji yana da wahalar a auruwa ga matasa fararen hula saboda matasa ba za su je gidan bariki domin nemo aure ba saboda gudun tsallan kwaɗi. ku tashi lafiya uga kabara da ƙawayenmu. Sai kuma sako na gaba daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani inda ya ce tabbas da kin ce daga barikin sojoji kike wani ya haƙura kenan amma ni ina ganin in har da so da ƙauna bai kamata a haƙura ba matsalar mutane ba mu bin doka da oda. Siraja sa'a ya ce salam yau da gobe a gaskiya 'yan matan suna sha'awar samari fararen hula amma iyayensu mafi yawanci ba sa so bisalam. Sai saƙon gaba daga mai turare mai turare gwadabawa inda ya ce gobara cikin wuta kenan a 'ya'yan sojoji sai 'ya'yan sojoji amma farar hula ba za su auri gare su ba Haka ne saboda ko an yi auren baya karko. Haris A. Adam Goran Maji ya ce ai matsalar dai kawai a ce yarinya ba ta suna amma wallahi matukar na samu yar soja ta ce tana sona tsakani da Allah ko yar gidan general ce to wallahi zan aure ta hankali <laughs> kwance. <laughs> sai sakon gaba daga Yusuf Umar inda yace salam yau da gobe fatan alkhairi zuwa gare ku ni a gani na wannan duk shirme ne sai dai in babu soyayya domin soyayya ta sha da dukkan wannan abun ku huta huta lafiya Usman da kai da tawagarka. domin gode sai kuma Dauda mm. Mu'azu ya ce abin da kamar wuya gurguwa da auren nesa zuwa taɗi ko zance bariki shine babban abin da hankali sai kuma batun tarbiyyar 'ya'yan da ke rayuwa a cikin bariki sau da yawa takan zama gurɓatacciya. Sai sako na gaba daga Dauda Garba bin Affan Fatasku inda ya ce yau da gobe a gaskiya ko ni dai kam sai na yi kokwanto wai a hakan ma idan mahaifinta ne ya bani izinin nemanta domin ni kan macen da ko akwai gate ma a gidansu ba na iya nemanta. jibril umar na basa da musa hadarin asuba suka ce ba shakka hakan tana faruwa sai ka ga mutum ya je zance wajen 'ya'yan sojoji a bariki amma daga baya sai ka ji mutum kwanci a gadon asibiti ya gamu da halin ami da fatan za su canza halayensu ku tashi lafiya ka bar da tawagarka to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To game da maganar wannan batu da muke na samari ba sa son zuwa bariki musamman fararen hula domin neman 'ya'yan sojoji da aure to wannan ce ta sa muka cewa wakilinmu binta ta je ta jiyo mana kuma ta tattauna da mm. mutane <laughs> a zauren muhawarar yau da gobe za mu mm. je abin nan ne na cewa ana tsoron mu ni da iya injimai ya ko kowa <laughs> <laughs> To an ce an bi daga-daga na nesa kasha-kashi yau dai ga mu a bangaren da ya shafi sojoji har muna tare ma da soja da kuma 'yan samari a cikin zauren namu na yau da gobe. Yau dai za mu tattauna ne akan wani al'amari wanda samari ya zama masa kamar kalubale. Wa kalubalen kuwa shine wai me yasa kuke tsoron bariki ne? Me yasa ba kwa shiga bariki yin soyayya irin taku ta zamani? sannan kuma me yasa ba kwa yin aure a tashan akwai wani matsala ne tsakanin ku da sojoji ko kuwa a barikin ta sa muku wani dokoki na cewa wani farin hula ba zai iya shiga ba farin fara da malam na hannun dama na to gaskiya abin da muke gudu da mu shiga bariki neman ayansu muna gudun wulakanci wulakanci kuma eh kwarai da gaske so da sun faru da wasu namu mun gani mm. irin abokanmu ko 'yan uwanmu eh. ko mu ji labari mutum zai je ya ga yarinyar soja yana santa da aure zai aure ta amma daga baya in ya shiga bariki ba abin da zai biyo ba sai wulakanci ko wani daga cikin yaran mai gidan su tozarta shi ko shi mai gidan ya tozarta shi ya wulakanta shi har kai ga a kulle shi ga gadurum a to anya ko ba laifi yayi ba ba maganar laifi abu ne da yake faruwa zahiri shi yasa ake gudun yaran sojoji yanzu idan kika tambaye matasa fiye da ɗari da wuya ki samu casa'in da tara wanda zai ce miki zai iya auren 'yar soja so da gudun irin wannan abin kowa yanzu yana tsoro yana ɗarɗarke ya je nemi yan soja ko ya shiga bariki ai mai abin da zai zo ga aulakanta shi ga iyayen shi shi sa ake tsoron auren 'ya'yan sojoji ko a kai ga neman ana tsoron inna in ji 'ya'yan mayya kai haka yake a gare ka kai ma abin da ɗan na ya faɗi haka yake hmm? haka take eh. domin ni a yanzu da kuɗi ma ni a haɗa ni a bani in je in nemi soja ba zan iya ba kai haba dai ina gaya miki gaskiya ne sakamakon shi gidan soja ba wai a ce kasuwa ba ne ko ina za ka shiga eh. na farko kenan na biyun shi 'yan mata da dama wanda kana ji kana gani za ta iya yadda da kai te soyayya da kai za ka shiga babanta ko ya ma wani soja a alkawarin aurenta mm. sannan kai ka je ka fada kuma ya ga kai ka zo kamar za ka yaudaran mai yarinya ne sannan sai wulakanci ya biyo ba sannan ni akwai abun ma da ya faru da ni eh, wato ka shiga barikin ke na shiga bariki soyayya ko neman aure soyayya da neman aure ma ya kai ni mhm. ni muna soyayya da yarinya ina mata magana aure ta yarda mun sai wani a ciki yaran kusan in ce miki a nan barak din yake eh. sai ya zo ya mata ciki sannan ni da ake gani ni ba soja bane eh. sai ta nemi ta shafe ni anya ba ba ga alamu ba ko haka nan za a ba wani alamu an ga dai ni ba mai uniform bane soja bari mu dawo kanka ka ji dai abin da waɗannan matasa suka faɗa kuma a barikin nan ake aikata do ina abubuwan da kuma tsoron da suke yi naku kuma ina ga kaman a yanda na ganka magidanci ne kila kana da naka iyalin har da yara mata ma da suka taso wannan zargi da suka faɗa akan ku yaya ga sun al'amarin yake assalamu alaikum wannan magana gaskiya ne mm. abin da ya sa mu ba ma ba su auren 'ya'yanmu abu ɗaya ne ko biyu eh. na farko a yadda mu muke kula da 'ya'yanmu wani irin kula ma'ana abincin da kuke ba su irin da sha mm. da tufatarwa su gaskiya a ganinmu ba za su yi masu wannan ba so dole mu kalli fuskan mutum mu ga eh, yanayin da mutum yake da irin fasalin shi da irin eh, aikin da yake yi sannan mu yadda mashi kuma sai ma muyi yi bincike tukuna kafin ma mu yadda mashi in gane mm. saboda za ka iya yadda masu zo su ci gaba da neman yarinyanka suna auren yarinyanka highest ta shekara ɗaya ko biyu ko ta samu cikin farko ta haifu mm. sai ga yarinyar ka ta dawo gida. To anya baka ganin kamar hada tarbiyyar da kuke ba yaran kila wani dan tsageranci suke wa maza? Eh a gaskiya to sai dai ban san wasu iyayen ba. Ya mm. eh, sai dai shi ɗin da ya aura din ya nuna mata wani tarbiyya daban. In ba ya nuna mata wani tarbiyya daban ba eh. ba za ta iya buɗe baki ta an samu shi ba. tunda ta san cewa ya je gidansu ne ya neme ta hmm. kuma mahaifinta ya ba da izini har ya ba shi izini har Allah ya sa su kai wannan auren so bayan da za a yi ta je gidan shi ta ce za ta musguna mashi ko kuma in ba shi ya fito da wannan bangaren musgunawan ba bariki yana da daɗin zuwa bariki wuri ne mai daɗin zuwa yawwa wato yanzu kana gaya musu kenan su saki cikin su bariki wuri ne mai daɗin zuwa hmm. inda ka tabbatar ka yarda da kanka eh ana bata kola a wurin no wurinmu dai kan in dai ka shigo a ciwon ba ka da wani ma'amala da kai criminal ne kai barawo eh. ne eh. ko kai wani kinnafa ko wani abu haka mm. to bariki kan gaskiya in dai da gaskiyan ka zo bariki to da gudu kan in Allah na tuba ba wanda zai zo ya challenge ɗinka ko ya dame ka a sanin ka akwai auren da ka gani tsakanin mutanen cikin gari farar hula da sojoji wanda ka gani eh gaskiya ni ban gani ba Me ne yasa mu kun tashi auren ku eh. tun daga iyayen ƴaƴan matan ma da kuka haifa eh. daga nan cikin gari kuke zuwa ku aura ba daga can barikin kuke ba daga barikin muke ne eh, aure ba to me yasa kun kuke zuwa ku nemi ƴaƴan mutane nan farar hula a ba ku kuma auren amma ku kun hana naku ba ma hanawa na riga na riga na gaya miki in kin ga mun hana a yanayin wanda ya zo neman ne eh kun yi bincike kun gana ba zai yiwu mun gane ba zai yiwu ba to ku samari kun ji fa irin kalubalen da ya bada ya ce ba daga gare su bane daga gare ku ne kila kun yi wizkid a wannan shiga ne irin wannan da ake a zazzage ko ko kuma kun zo da fuskar yaudara eh to aiki ke dai yanzu kin ga yanayin mu dukkan ai to duk da na ga yanayin ku kila in kun tashi zuwa kuna zuwa musu ne yan zamani ai bari ki jajiya shiga bariki akwai shigan da in kai ba zai yi ma a baka ka shiga ba bari ka kai ga irin shigar da take magana ta yiri eh. ta sa wandan banza ko eh. askin banza eh. ba za taba bari ka shiga bariki ba yanzu doka ne nasu ko kuma mace ta wani shigan banza za a bata ta shiga bariki ba so da bariki yanzu ba za a bakka ka ringa shigan banza bare haka kai ga 'ya'yansu to al'ada da addini yayi karfi yanzu a zukatan mutane shi sa har kika ga yanzu bariki duk irin shiga-shigan nan ba a yarda da shi to yanzu dai kai nan aka baka dama eh ni da aka bani dama shi wannan sojan ya ce ka zo ka nemi yashi zai za ka iya zuwa ka nema me dai ana nan zuwa ko in dai na ga yashi ta yi tarbiyyar ta min irin na addinin mu da al'adun mu ta zo da shi ai zan aura me zai hana a kowa ai yana son ya auri mace ta gari saboda ya haifan ma 'ya'yan shi uwa ta gari haka ne to kai um, na ga kaman kai kura ne wato matsoraci ka ce ko da kuɗi aka haɗa ka ba za ka je bariki kai aure ba eh, anya ba kana ganin kila kana da niyyar ka musguna wa mace ba ne kuma wannan kasan yar soja ne in kai mata za ta rama gaskiya ni a zuciyana na mai kyau ne saboda ni kamar yadda na gaya miki ban boye miki ba tsoro ke ji saboda ko me gidan soja fa ko me in yes ne yes ne eh. ko no din ne no zaka ce saboda ba ƙarya ne kenan ba ƙarya to gida mai kyau kenan yasa ba kwa zuwa to ne ai hajjia nake ga miki gidan soja ba wai gidan wasa bane a yanzu haka in an tabbatar min da cewa a yanzu na je za a bani aure zan je in nema me zai hana da izini da yadda Allah zan je in nema aure insha Allah ko kuma dai auren nasu na da tsada ne wannan musan sirrin ba ai tsada ba shi bane aure mm. in dai da kwanciyar hankali eh. da kuma yarinya za ta tsaya ku zama aure da ita mutu eh. raba eh. aure bai da tsada wato dai kai ma ka shirya za ka sa hulan kwano in Allah ya soya da in dai za aure yarinyar soja to ni ma ina tabbatar da nan gaban Allah da zan zama soja kin ga tsoro nan ya kauce baba da karshe kai ne soja kuma kai ne kake cikin gida kaga abin da yake faruwa da irin yawan yan matan da ake da shi sun gama makaranta mm. wayansu suna neman miji sun kai manzalin aure amma ba su samu sun yi auren ba saboda in aka biye ga cewa dole dole sai sojojin kawai za su aura sojojin ba su kai namban 'ya'yan da suke nan ba kuma gashi kamar an ce ma ba ku karin mata ba ku cika aure fiye da ɗaya ba misali to in haka ne wani kira za ka yi ga ku sojojin da ku ba da dama ga mutanen waje farar hula su dinga ba wa samarin waje matukar sun tabbatar da kamar yadda ka ce tarbiyyansu da natsuwarsu su dinga ba su dama su zo su aure 'ya'yansu. a gaskiya bariki kan inda za ka hito kai mai tarbiyya ne an ganka kuma cewa yes an san gidan da ka fita ka fito a gida ne ba karamin gida gida ba mm, gida no ba magana masu kuɗi ba mai tarbiyya gidan a ce ko ba su da kuɗi a ce suna da tarbiyya mai kyau kuma an san iyayenka an san komai naka mm. manta da maganan kuɗi kuɗi Allah ke ba da su shi ke hanawa so za a baka auren mace ba wanda zai hana ka kuma da yadda za ka shigo bariki ka kama kanka ka zo abin da ya kawo ka ka yi shi iyayen yarinyar nan su tabbatar da cewa eh wajen yansu ka zo kun zauna kun firanku gidan gidansu kun gama lafiya lau ka tashi ka tafiyan ka gida ita ma ta zauna a gidanta kuma har lokacin da Allah ya nufa da kuka daidaita ta ba da izini ita ta fito hili ta ce to ni fa na samu wanda nake so wannan da ke zuwa daga wuri kaza din nan shine nake bukata to zaka iya ce mata to in ya dawo ki gaya mashi cewa ya je ya kawo ya turo mutanen shi in ya turo mutanen shi kai ma za ka tsaya wato ku ne kuna son abu ka'idoji abu hmm, ka'idoji ba rawan kai irin na zamani yau babu shi to shi ke to yanzu ka dan ba samarin nan shawara yanda za su cafko zuciyan yayan ku na bariki dan su samu su ma su shiga daga ciki eh su su jinzan samari yanzu gaskiya abin da ya sace ga ƴan matan mu na bariki suke dan shakun wasu abubuwa yanzu hmm. a gaskiya samari yanzu yana da dan wahala a samu ba wai zan ce ba su ba na kwarai din akwai na kwaran eh, amma ba ba za a rasa su ba mm. amma ba su da yawa a sun dan ma yawa haba ba su da yawa a ce wajen mun lalace a'a ba su da yawa to shikenan yawa na kwara akwai su mm. marasa kyan ma akwai su so yanzu ya wa'annan misali za su iya gyara nasa dabi'a misali idan ba ta da kyau ka ba su dai wani sirri kin ga kamar yadda shi na ga na na gansu nan mm. da shi wannan ba Allah da wannan din da na mm. gansu a nan wurin mm. a gaskiya tunda na ga irin wurin da suke na ma na ga irin sana'o'insu haka na tabbatar da cewa in mutum ne wanda bai kama kanshi ba bai san darajar kanshi ba kuma bai san darajar inda ya fito ba ba zai irin zama irin wannan wuri haka ya tsaya ya sana'a haka ba to kamar wannan zan iya daukan ana bashi tunda na tabbatar da cewa in dai ba wani matsala aka samu daga wani bangare ba ba zai kori yana daga gidan shi ba kuma ni ba zan sa ba zan sa ran yana za ta dawo ta ce ga matsalan da ya mata ba to sai dai din irin sa idon nan na samari da suke yi da yawa bayan ka aje wata a gida eh. Allah ya ce ka auri hudun eh. ko ba haka ba ba wani san yayan ku da musu kishiya kenan no mm. a musu kishi an ba musu ya mu ma kanmu muna yin mata biyu uku din a mm, mm, sojojin ma akwai mai biyu akwai mai uku ba ba mu fara ba da duk wanda za ka yi ka nemi wanda za ta zo ta zauna maka gida lami lahiya ka taba watsan maka da abin da ta samu a cikin gidanka shine abin da ake addu'a yau ba mm. mata mu kuma kama a waje nan mu sojojin ma da yake ganin mun zo neman su mm. za su nuna cewa ai su a gaskiya sun yi son su nemi sauran da ko aure ɗaya bai ba so idan suka yi tunani suka shigo gidanmu mm. ba za su ma sha'awan fita ba mm, haka ne kuma dan bari ga gaskiya su gwada su gani dan bari ga mace ba wani ma'aikaci wanda iya rike mace irin soja in Allah ya sa ba ka ganin tsoron da kuke yi na kar a musguna wa ƴaƴanku mm. shine yake faruwa kuma akan ku su ma tsoron suke kar su zo an ce kuna duka kar su zo su ma a hada da su eh a wannan zamani a gaskiya auren duka ni dai Allah na tuba a rayuwana ni tunda na girma hannu aure ni ban ban tashi da wannan rayuwa na auren duka ba. Amma kila kana gani a bariki? Eh ina gani amma to wannan harkan gidansu ne can tun da ban shiga ban ma ba wai ana son ai magana akan kai kanka bane kawai. Mu soja da muka ga soja mun gan shi da shi da dan uwan shi duk ɗaya suke a wurin mu mu masu farar hula. To ba ɗaya bane. Saboda haka muna tunanin idan an yi dukan kamar kowa ma yana yi. Ba ɗaya bane. shikenan ba bane mun gode to kaga an cire muku tsoro an ce ku zo sergeant ya ce fa kofar gidansa abu ɗaya yake mutukar za ku cika wa'annan sharaɗa kamalewa samun sana'a da sanin darajar kai ya ce kofarsa abu ɗaya ke zai iya baka yarinya ka aura kuma zai iya yi maka hanya a cikin bariki ka aura yanzu dai tsoro ya ya gudu ko insha Allah ba wani maganan tsoro ko yau ma in naga eh. na bincika Allah da zan shiga bariki ke nema <laughs> to muna jiran muna jiran katin gayyata to na gode kwarai da gaske kai bawon Allah ku yan samari sai mun ga katin gayyata daga bariki tsakanin ku da yan sojoji za a yaure ko yawwa kuma ku ci gaba da sauraron shirinmu na yau da gobe a sashen muryar Amurka. thank you tattaunawar to madalla mm. Mm. To yau hudu ga watan Yuni ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da yaran da bala'in yaƙi da rikici ya shafa wanda ba su ji ba kuma ba su mm. gani ba. Haka yake to sannan game da wannan magana ce ya sa muka lalubo lauya kuma mai fashin baki Aliyu Abdullahi daga Abuja don jin shi menene tanadin da doka ta yi a game da yaran da masifu irin wannan ke fada mu sakamakon wasu sun fusata ko kuma ƙasa da ƙasa ga shi muna tare da shi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sai dai layin naka na ji shi yau sai a hankali kenan. Kana jin mu? Eh ana ji eh. yanzu. Eh. To ina ga ila sai mun sake lalabar ka kenan. Eh kai kana jin mu amma mu muna jin ka kaman ka sha ruwa. Eh, to bari yanzu bari mu sake lalubar ka a layin kawai. Bari mu sake lalubar ka. eh to gari mu sake lalubar shi eh mm. tunda dai mun gama jin tattauna yayan sojoji bari mu je abu na gaba wato mu je ga kwalama mm. assalamu alaikum sadiya abdalla daga nan katsina take magana yan uwana mata mu da warhaka yau a kicin din namu kan dankali da anta yake daga farko dai uwar gida za ta tanaji dankalinta na turawa idan ta tanaje shi za ta tanaji anta ita ma da kuma ɗanyar naa da ɗaɗɗoya da attarugu da albasa sai maginta sai kuma mai to idan uwar gida ta tashi ta fera wannan dankalin nata za ta yanka shi rawun rawun ne ba felen-felen ba ba kuma mai irin kaurin nan sosai ba dan daidai daidai yadda idan ta dan tafasa shi ba zai rika da gargajewa haka da wuri ba sannan kuma in ta gama yanyankawa haka sai ta dora shi kan wuta ta dan dafa shi kar ta bari ya da irin dahuwa din nan sosai kamar da yadda wasu ke yi ma shinkafa kamin a dafa ta a dan fara tafasa ta tukunna sannan a cire ta daure a sake maidawa to haka za ta yi ma wannan dankalin shi ma idan ta mai wannan ta fara bashi tsoro bai ida da huwa ba sai ta tsiyaye ruwan shi sai ta aje shi gefe sannan sai ta samu wannan anta ta ta za ta dora ruwa kan wuta ya tafasa idan ta samu anta ita ma za ta dan reɗe ta irin haka ta rika ta amma kada ita ma te felen felen kada kuma te kauri dan dai kamar yadda za ta yi ma dankalin idan ta ma'antar nan haka nan za ta zuba ta a roba sai ta kawo wannan tafasasshen ruwan nan sai ta zuba ma wannan anta in ta zuba ma wannan anta sai ta kawo vinegar ta sai ta sa wannan ruwan kan din nan sai ta kawo sai ta diga a cikin wannan anta sai ta motsa za ta ga wannan jinin nan yana tsatsowa da wannan dallaki dallakin nan idan ta motsa ta dan bashi ya dan jima sai ta tsiyaye wannan ruwan anta sai ta ƙara zuba mai wani ruwan zafin don wannan abin da ke kawo wannan idan ta yi wannan ko dafa anta ta yi ba ta irin wannan burtsatsin nan da idan aka haɗa anta da koda aka dafa ki ga wani burtsatsi yayi wani abu haka to wannan jini jinin nan ne ke sa burtsatsi amma idan ta wannan ta ta ba ta sa ruwan zafi ba wai ta tafasa ta ba fa ruwan zafin za ta zuba mata in ta dan motsa can ta tsiyaye ta ƙara sa wani za ta ga yana ragewa wannan jinin na ragewa za ta ga anta ta ta kyau to idan ta yi wannan sai ta aje ita ma gefe daya sannan sai uwar gida sai ta ɗauko wannan na'ana'an nan ta ta ɗanya da ɗan doya da attarugunta da albasa za ta jajjaga su ko ta chopping ɗinsu ko ta jajjaga duk yadda ta yi idan ta yi sannan sai ta kawo magi ta sa a ciki in ta sa a ciki ta ɗan sa mai in ta sanya manta ta ɗan sa mai ɗan isasshe saboda dan in aka sanya su dankalin zai ɗan biya ɗan motse gaba ɗaya a jiki in uwar gida ta tashi sai ta ɗauko tukunya ta ɗauko dan ovin tray inta mai dan zurfi sai ta zuba wannan dankalin ta kawo wannan antan ita ma ta zuba idan ta zuba sai ta kawo wa'annan haɗe-haɗen na wa'annan na suna na'a da su ɗanɗoya ɗin nan da su attarugu sai ta ɗauko sai ta zuba mu wannan dankalin nan tare da antan nan ta motse ta motse sannan sai ta sa foil paper ta rufe kayanta ta tura oven kun ga idawa kawai zai yi tunda dama dankalin an dan fara ba tsoro kuma an ta ba wahalar dahuwa gare ta ba in ma uwar gida ba a oven za ta sanya ba tana iya in ta janye san watan akan icce ne ta janye iccen tun da garwashin nan sosai sai ta dora dan karfen ta dora abin nan dinta sai ta gasa kayanta to a sha ruwa lafiya To amin um, <laughs> To yanzu kan an sake lalubo mana shi barista Aliyu mm. Abdullahi ya yi mana magana a kan yau da yake rana ce ta tunawa da yaran da bala'in yaƙi yake fadawa a duniya mm. bari mu ji ta bakinsa akwai wani doka da aka tanada domin kare waɗannan yaran ne a duniya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Usman Yawwa to kaji yanzu ga kara dau. Salamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam daula. Yawwa. Mm, to muna jin ka barista za mu baka 'yan mintuna mu ji uku zuwa hudu me doka ta tanada game da irin wa'annan bala'o'i da ke fada yara innocently in ji bature wanda ba su ji ba ba su gani ba saboda bala'in yaƙi ko rikici. Um, kamar a ƙasar Najeriya lalai dai tukunna duk inda aka ce akwai doka na duniya wanda uh, dama Najeriya taranta ba hannu so ya yana ya dawo doka kamar wanda aka yi a Najeriya so duk wani United Nations Convention na Majalisar Ɗinkin Duniya duk wani dokoki na Majalisar Ɗinkin Duniya ne har mun je muna ɗaya daga cikin mun sa hannu to mun ɗauki wannan doka kamar namu a nan Najeriya kan mu manta a akwai dokoki da ke kare yara wato yara da kuma matasa ah, akwai child rights act wanda mm. ah, wasu jihohi a ganin yanzu kusan duka jihohin Najeriya sun riga sun mai da shi dokoki a jihohinsu akwai kuma in muka yi maganar wato irin bala'i da ake jefa yara ba da wato huruminsu ba ka gani za mu iya duba ma dokar ta'addanci kamar yanzu a bangaren arewa maso gabashin kasar nan za ka ga yawanci waɗanda ake ɗauka ake yi mm. Mm. ayya to layi oh, ya datse amma na san zai mm. sake lalubo shi wato bari kafin a lalubo shi din mu dan koma wancan maganar da muka faro ta maganar 'ya'yan sojoji da ba a shiga bariki kin ji shi wannan wanda yake soja ne kuma yana cikin iyaye wanda yake magana a cikin wa'annan samarin yace ya danganta da yanda ka zo ka zo eh. da natsuwarka kila har ka sallama kila mm. baban ya ganka da makamantansa an zo kayi taɗin ka lafiya lafiya kayi tafiya ka ga ka kofar mm. gida kuna zaune ba wata kwana ba wadda ba a ku ba eh, yaudara ko wani abu mm. eh kaman kuma da muke magana da zu muna tattauna irin kamar misali irin akwai irin su wurin haduwa wanda zaki ga kamar wanda yake cewa irin su mami market din a cikin eh, bariki ne suke sai da kayan abinci da waye nan ma kamar yadda ake magana ne mutane suna ganin cewa wata kafa ce ta haduwa da 'yan matan amma wani irin nema ya danganta da wani irin niya mutum ya zo da shi haka to gashi mun same shi to barista muna jin ka mm. duk dai da yake bai wuce minti bai wuce minti rana wannan rana rana ce muhimmiya musamman ma ga mu yan Najeriya mm. saboda kar mu muna da yara waɗanda suke dawowa wato victims na irin waɗannan laifuka mm. ko ce zali da ake yi saboda yanzu ka duba irin wato suicide bombing in na wanda mm. suke akan su suka kashe kansu a harkar ta'addanci musamman a garuruwan wato arewa maso gabas mm. wato kamar su garuruwan birnin maiduguri za ka mm. samu yara ake bawa ba kamar irin da ba a yankin larabawa inda za ka ga mutum ne da ya mallaki hankali yanzu yara mm, ya yawanci yara mata za a sa su shigo taron jama'a su yi wannan abubuwa ba don haka saboda ga akwai na akwai alama akwai karfi ko yin nuna karfi da cin zali a kan yara wanda su manya wanda suka mallaki hankalin su suke saboda haka lallai ne idan har aka kawo kuma mutane waɗanda suke yin haka a wannan na bada misali ne na ta'addanci akwai bangare da dama da ake cin zarafin eh. yara to yanzu abin da za a yi abin da za a yi barista wato dokoki na hana eh, fita da yara ta hanyar abin barista eh, in kana ji na hello ka ga in aka kama ai barista ina lokaci ya mana kamar baya jin mu sosai shi sai dai dole mu yi magana akan irin wannan cin zalin yara da ya zamu iya yin darasi musamman a kan shi eh, yadda za ga a jefa bam ya kashe wa'annan a jeho gini ya faso wa yara da kasashe daban-daban su da alhaki kawai sai a basu to shine hmm. maganan to da fatan dai in Allah ya so zamu sake wannan maganar ko da kila nan da mako mai zuwa ne hmm. yanzu kan dole duka-duka mu tattara ina mu na da mun ji har da su kwalama yau <laughs> ko hmm, eh. yawa yanzu a madadin ni daula salim sai kuma daniel brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr pete ni usman ahmad kabara washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairin sa ita kanta binta da ta tattauna muna godiya a sha ruwa lafiya ahmad ya habibi salam alaikum